Eh, matasanmu waɗanda ke da ayyukan hannu haka da waɗanda ke da kamfanin nuka sabida idan baka manta ba mun dan yi magana Allah da magana da na min wallahi alaji ana magana tuni tunani na ya tafi wani guri da kada mun magana nan wallahi tunani na ya tafi tuni ina kirkira wasu abubuwa daban ya yi kyau Allah ya tsari Allah ya taimaka masha Allah ba lahi kamar magana da haruna ya kun gane magana da haruna ya gaskiya ne wannan eh matasan mu fi sabilillah idan mun tsa mun lura muna da wasu wani dan wani karamin ragwanci za a ci wannan ragwanci ne tunda menene yan sai ka tsaya ka lura a Nijar yanzu idan ka zo sai ka ga aksari waɗanda ke aikin hannu na ci gaban sai ka gala flipper duka itiranje ne duka itiranje ne kuma idan ka yi wata ƙasa sai ka iske wannan aikin wanda itiranje ke yi a gidan kuma shi ne 'yan Nijar ke yi a wata ƙasa misali irin wanga harkar gine-gine sai ka zo Nijar ka iske duka masu gine-ginen aksarinsu da 'yan barara ne ka zo ka iske teloli duka 'yan wata ƙasa ne ka zo ka iske kawa waɗanda ke gyaran motoci da sauransu da yan wata ƙasa ne a lurke idan kuma ka sai wata ƙasar sai ka iske kuma duk wannan aikin yan Nijar ke yi to wai me ke hana mutane ma yi tunani mu ga cewa ƙara mu je mu gina ƙasar da mu je mu gina ƙasar wasu ya kamata a ce duk wannan ayyukan da muke gani muna rina a cikin ƙasa akwai waɗanda su tahowa suke yi ga wata uwa duniya su zo Nijar ɗin don su yi ka gani to in sha Allah kuma hwacin da muke yi mu yanzu kamar magana da Haruna yi muna kokarin a yi kokari a inganta mu wutar lantarki don duk hatta magana e eh, kamfanin nukan da maga hatta yanzu ayyukan hannun wa'annan duk an riga an ci gaba da yanzu ku ku aikin kanakancin ne wa alaikum salam chani sani ku aikin kanakancin ne dole dole sai an hada da wuta kowane aiki kake yi yanzu magana wutan lantarki ce magana aiki da wuta ne a samu sauki irin wancan aikin na da na wahala ya wuce yanzu duniya ta samu ci gaba kenan komi modernizan shi aiki in Allah ubangiji ya sa muka samu aka inganta mu wannan wutar ta lantarki muka same ta eh, gatanin wadatatta da sauki Insha'allahu duk wani abin da kuka sani zai zo mu da sauki kuma kira gare su ko gobe don Allah da annabi thank you aka ce wuta ta inganta mutane ba wai dole sai ka tattarke ka hanka daga kasar da kake a ka ce ka tattarke duka abin da kake yi kayan aikinka da kuɗaɗenka da arzikin ka dawo gida ana rabawa a yi branch biyu kana can eh, Cote d'Ivoire kana zama kana aikinka kana iya ka ɗauko reshen kamfaninka da wasu injina injina na kamfanin ka zo irin kamfanin nan wanda ka ɗora Cote d'Ivoire ka zo ka ɗora shi a gida idan ka zo ka ɗora shi a gida na farko za ka rage makannanka zaman banza wanda ke zaune ba su da aikin za ka samu masa aikin za ka ciyar da ƙasar ka gaba menene ciyar da ƙasar ka gaba da sai an taka mota an tafi wata ƙasa an sau yau gashi ka zo ka gina shi ka yi shi a gida ka kaba ƙasar ka wata gudunmuwa wannan abin shi kan kanshi ba ƙaramin ci gaba bane irin gyaran mashin irin dinki su ne abin da yake zama irin gine-gine su ne abubuwan da zai yawaita a karshen duniya saboda idan duniya na zuwa ƙarshe kowa ado yake so duniya ado za a yi masa a ta gini nan a ya sayi wannan mota a sayi wannan keke a sayi wannan mashin duk su abubuwan hawa da inda ake kwana da irin dinki-dinki su za su yawaita don haka mutane su fahimta aikin hannun na a koma kansa a dinga lura in ka ga duba wannan aikin hannu kuma ka ce wai saboda na iya gyaran mota ba zan iya koyi tela ba ko ba zan iya koyi aikin kafinta na na abin nan na gado ba a idan ka gama na mota ma kana iya zuwa wajen telo kai shi ma kuma a yi da kai a can amma duk wannan abubuwan yana yi ne kasa na yi ne sai da wuta sai da wuta don ba na tunani za mu sake koma gidan giya ita ce babban matsalar da muke fuskanta maganar maganar wutar lantarki shi kamfani harkan kamfani kamfani kamar mota da essence ne essence din kamfani kamfani ba yadda za yi ko mutum na bukatar ya kawo kamfani ya kafa a kasar a kasarsa ko ma wani bako dai zo ya sa kasa in ƙasar ba ta da wutan kakke na kansa da kansa wadda yadda aka ga dama za a ba kamfanonin nan wuta su sarrafa kayayyakinsu da kyau don haka saboda ba za mu sake yadda a mu dogar da wutan wani kasa ko kuma irin irin haka dole kokarin da za mu yi farewa gwamnati kira a yi maza maza yadda za su yi su bar wutan nan ya kai ga inda ake so a fadin kasar baki daya sannan na biyu idan allah ya sa wutan ya iso inda ake so haraji yawan harajin da yake koro 'yan kasa masu hannu da shuni da baki masu hannu da shuni da suke so su yi kamfani gwamnati ya duba ya rage wannan yawan haraji saboda yana daga cikin matsalolin da yake koran masu kamfanuka a su zo su kafa kamfani idan mutum ya so ya zo aka yi lissafi ga abin da zai bayar zai abin da zai bayar in ya je duba ba wani riban da zai samu kowa kuma na yi ne saboda ya samu riba gwamnati ya sani inda shi mai kamfani zai zo ya gina kasarsa ya gina kamfaninsa ya dauko 'yan kasar wani ci gaba ne na gwamnati daban a dayin duba A harajin da ake karbo a a duba abin eh, da eh, ci gaban da 'yan kasa za su samu matasa yawan masu zaune garin banza din abun zai ragu sosai ba kadan ba kun fahimta maganar aikin matasa muna so shi ai matasa su tashi a tsaye su shiga irin ayyukan na menize su shiga irin ayyukan na eh, mekanize kowane abu da aikin hannu ya yawaita a hannun wajen mutane duk saboda irin harkan gyara mota da harkan wasu abubuwa irin yin gado sau abubuwa sana'o'i ne aikin hannu ne wadda duk duniya duk inda zaka tafi bakin ka kawai zaka rataya ka wuce kai yanzu ba sai ka tafi kana gida za a zo a same ka wallahi ko a moto pump kake gyara a yau a kauyuka za a zo ne gida a same ka da roko don haka wani abu sai mu mai da ido a haka shi masu kamfanukan eh, masu garaji garaji da yawa a nyamai ko ma ake a fadin kasar a je a dube su da kyau yawancin su za ku gani daga bene ko dai wasu kasashe daban-daban to menene su 'yan kasa su suke yi wanda su ba za su iya koyi wannan abubuwan abun bai yi ba idan wani idan wani ya taho daga wata kare kawo daga wata kasa ya kawo wani abin da ku ba ku iya ba abin da ya kamata babu girman kai a je a aiki a karkashinsa zuwa zuwa kafin shekara da biyu kuma kun iya abin da ya kawo iya wanda iya nan kun iya din nan ai da an san kai na gida ne dole za a dinga zuwa wajenka a yi da kai kai ma amma a zuwa duba telolin ma wannan masu dinki kirki ku je ku dube shi tun daga nyamai zuwa fadin kasa duk za ku gan kuma cewa ba 'yan kasa ba ne baki ne don haka mutane su dinga luru da wasu abubuwa da dama ba wai na abin nan mm, ayyukan ne da ake ta rena su ne wanda yake sa wasu kasashen su ne matattalin ma tattalin arzikinsu a kasar ku kar a raina aikin hannu